Bayan shekara shida, Nasir Agrif Kamal suna da shekara 29, Aiban yana da shekara 27, Abbati 25 dukkansu sun zama cikakkun maza masu aji da kwarjini sai ka rasa ma na zaɓe a cikinsu dukkansu masha Allah sai fa 'yan matan Mama Zara Humaira Nasirim Izza shekarunsu tara, sai rawan kan cikakkun 'yan mata ake suna level 1 a makarantar da suka gama secondary don mama ta ce ba za ta yarda su mata nisa ba dukkansu lo suke karanta a hankali take jin motar izza a gefen ta humaira da zara a backseat sun yi shiru suna sauraron wakar murmushi ado na samari cikin gyada kai na sirim take mayamin na wakar tana murmushi wayanta ne yayi ringin fikin ta yi a gefe fakin ta yi a gefe ta kashe motar bata daina bin wakar ba ta yi fakin daidai inda take cewa me kake bukata ne zan maka ni ba ni son ganin ɓacin ranka murmushi na murmushi na kauna ta zame mini sinadari wani dogon numfashi a grif ya ja ya tsake cikin cool voice ɗinsa ya ce halima ya zan yi da ki ne na rasa inda zan ajiye ki wallahi halima dariya ta ita ce my heart can can ciki zaka kai ni kar ka bar ni a waje ai a cikin gike gobe ina hanya kuma zan zo miki da albishir mai ban mamaki me zaki siya dan taron albishir ɗina ko me kake so in dai bai fi karfi na ba zan maka ko don samun farin cikinka ba ni da buri a duniya sai na ga kana farin ciki ok thanks my love zan kira anjima kin ga tuki nake na ji ina son jin muryarki ga nasara sai zabga min harara yake bai ya kashe wayar wani irin suke fuska tai tana fitar da numfashin bacin rai izza ta ce lafiya nansi kwafatai tana ta da motar ta ce yaya a garif ne mana muna firanmu mai daɗi ya kama min sunan wannan bayahudan bayan ya san bana son jin ko da sunansa ne wallahi in dai na samu nasaran auren ya grip zan raba shi da wannan bayahudan insha Allahu Zara ta ce kin isa ma kin fa san shakuwar su Nasirim ta ce to ko sai dai in ba ne ce matarsa ba in kin ga ban raba su ba ban aure ya grip ba Humaira ta ce me ko zai hana ki auren sa irin wannan soyayyar taku sake kashe motar ta yi tana sauke ajiyar zuciya ta ce kun san me har yanzu ba ya grip bai taba furta min maganar aure ba sai dai ya ce idan na gama secondary zai gaya min wata magana da na gama na nemi ya gaya min yace, sai ya zo yanzu dai sai ya zo ɗin gobe da labari kunnuwana za su je min abin da na jima ina son ji zara ta ce insha Allahu za ki ji ni ma ba gaya aiman ba ya gama nuƙunuƙunsa ya fito ke ma za ki je nasirim ta sa ihu wow gobe akwai party party dinner na musamman a three brothers family ta kalli humaira ta ce ke ma humi wa wa kika tsayar ya kamata a goben duk mu fito da mazaje ita ko iza sai ruwan ido ga mazan nan birjik a kanta Humaira dan ta bawa Nasirim haushi ta ce aini sai babban gora nasara ko gani kafa mutum nasara mai wuyar fadanci nake so dariya Nasirim ta yi ta ce in ma dan naji haushi kike yi wa kanki mummunar fata wallahi babu ruwana idan kika fada a baki idan kika fada a bakin mala'iku zara ma dariya tai tace kai kai kai wai mummunar fata auren nasara ai sai mai sa'ar gaske nasara me yasa kiyayyarsa ba ta raguwa a zuciyarki nasirim bayan shi yanzu baya ma nuna ya san ki dama dai ina ga kuruciya ce fa yanzu kuma kunyar abin da yayi na kunyar abin da yayi na da ne yasa yake miki haka kin kasa gane halinsa ko mu da muke gaida shi ba sai ya ga dama yake cewa well, well done shikenan bakin amsa gaisuwar kenan ba Humaira ta ce ai ita tana jin maganan inna harira ne ni fa wallahi ban yarda da abin da take faɗa ba wai shi ya karya miki yatsa ai ni so nake wata rana ta zauna tana gilla miki karyar momi ko shi nasara ya ji na ga bakin gilla karya zara ta ce wallahi kuwa inda gaske ne me yasa ba mu taɓa ji su mama suna faɗa ko hajja a wajen yawan surutun da zamu ji tayi ko da su bitar baki ne ta faɗa dama fa masu aikin munafukai ne duk da nasara mai bakin hali ne bana jin zai yi haka Nasirin ta ce ita hajji sona take da zamu ji a bakinta, su umma kuma kin san ba faɗa za su yi ba. Ni na yarda da abin da inna Harida take faɗa tun daga rannan da aka haife ni suke ɓoye ni saboda baya son gani na har ya bar kasar uwar da ta haife ni dalilinsa ta watsar da ni yanzu waye zai ce mami ni ta haifa ba shi ba wallahi bani da abin ki sama da shi kuma sai mun yi shari'a a gaban Allah da za ku ce karya ne duk da ba wani cikakken sani na yi wa fuskarsa ba amma na san cike take da kina a fa ko waya baya iya yi da ni a gabansa humaira ta ce to allah dai ya kyauta mu dai muna fatan allah ya kawo karshen abin nasirin ta ce ba a mun ba wallahi kamar yadda ban san farkon kiyayyar ba ba na son na ga ta ni da shi har abadan daga nan ba su kara cewa komai ba ta yi wa motar ki suka wuce gida daga shi sai wani ɗan guntun boxers yana kwance a bakin ruwan swimming pool akan wani ɗan guntun akan wani ɗan gadon karfe wasu siraran kyawawan 'yan matan indiya ne suke masa tausa idansa akan agrif da ya kama ɗimaucewa akan rubuta kalaman soyayya a jikin wasu flowers murmushinsa wanda baya sakinsa sai ya tuno da mugunta yake yi sannan ya yi wa 'yan matan alama da su basa waje miƙewa ya yi zaune ya sa hannu ya janyo fulawa ɗin da Agrip ya dafe a kirji Agrip buɗe lumsassun idanunsa ya yi a kansa ya ce wai murmushi ya ce wai bro me kake shirin yi ne shi ma murmushi yana maka yana mika hannun alaman ya bashi abin amma nasara ya hana sai Agrip ya ce abin da nake shirin yi ko na gaya maka ba ganewa za ka yi ba tunda ka san sa ba ina shirya kalaman da zan gaya wa Nasirin ne na birge ta na kuma saurin dilmiyar da zuciyarta ka san Nasirin ba jigari jigarin mace bace ba a hankali Nasara ya sakar masa fulawar ya koma ya kwanta dariya a girfi yayi ya ce ai dama na ce ba za ka gane ba da dai harkar business ne dai kuma sauran maganar ya tsayawa a grip ganin wani irin hawaye da yake bullowa a idan Nasir wanda tun suna yara bai taba ganin hawayensa ba sai a mutuwar Abba. Akwai ranar da ya karya akwai Abal amma murmushi ma yayi a maimakon kuka da ya ga a yana masa kuka da sauri ya karasa inda yake ya kama hannunsa cikin firgici yake tambayarsa me ya faru cikin wani irin shashshekar kuka Nasir ya fara bayani Haruna ban san yadda zaka ka ɗauki al'amari na ba amma al'amarin yana da girma da rikitarwa a garif a ranar wanka an ce ba a ɓoye cibi wallahi na fi ka san halima tun kafin ta zo duniya don allah ɗan uwa kamin alfarmar bar min ita wani irin zabura a garif yayi ya miƙe tsaye what wallahi Nuruddin karya kake ba santa kake ba ka sha faɗa ka tsane ta mai santa ma baka so ka sha bani shawarar na rabu da ita wallahi ko solo ko salo kake son canzawa wani manufa kake da shi akan ta ba so ba shi ma miƙewar yayye ce a gaib tunda nake da kai na taɓa maka karya a garib ya ce a'a amma na san yanda ƙiyayyar Nasirim ya ginu a cikin jikinka zaka iya yin komai don ka cutar da ita Nasir cikin laushin murya ya ce shi kenan dama na san ba wanda zai yarda da ni sai kai don ka fi kowa sani na ka san ni ba na furta abin da ba zan yi ba amma tun da kai baka yarda da ni ba a bar zancen ma don na san ko mami ta sani amma ka sani wallahi ba zan rayu ba in ban aure ta ba amma na bar maka in dai ba za ka iya sadaukar min da ita ba gobe tare za mu tafi kamin alfarmar neman gafararta na cutar da ita shi yasa Allah ya jarabce ni da santa haka dai yayi ta yi wa agrib kalamai kamar gaske har ya yarda zai sadaukar masa da soyayyarta amma da sharaɗi da sauri ya ce meye sharaɗi wallahi ko na mutum ne zan yi agrib ya ce nasirim tana mugun kinka don haka idan har ka shawo kanta na bar maka ita har abadan idan kuma taki to ba dole murmushi sara yayi yace thanks brother amma kafin nan sai ka min wata alfarmar wanda shine na ƙarshe so nake a cikin yaran gidan ka ce kana son wata kaga za ta ci zafi ta ce ka ci amanarta daga nan ni zan fara kafa nawa fadan a gurinta a ya ce ai gidanmu babu wasu 'yan mata sai zara da izza ita zara ta aimance sai wannan izza ni kuma gaskiya bana ra'ayinta farinta bai min ba kamar zabiya nake ganinta Nasir ya ce, "Yauwa, ita za ka so." Dan Nasirim za ta fi jin haushi ta yi saurin karɓata don ta rama abin da ka yi mata, ka aure aminiyarta, kaga ita ma za ta ce za ta rama ta aure ni. Agrib ya ce, "Oke, zan yi tunani a kai," ya ɗauke tarkashensa ya yi gaba. Wani irin murmushi irin Nasa Nasir yayi yana binsa da kallo sai kuma ya murtuke fuska a fili ya ce ni Nasiru na auri wannan yarinyar kamar yanda na santa ba na son wani nawa ya raɓe ta zan baka mamaki a garif yarinyar nan sai ta zama abin kwatance a duniya ta yanda ko kare ba zai shinshina ta ba balle mutum sai na tarwatsa rayuwarta tunda na rasa ubana a kanta yi murmushi yana tuno kukan da ya yi a fili ya sake cewa ashe zan iya shirin fim to Allah ya kyauta Nasiru Kano Izatu kin sa ni a gaba sai kuka kike me ke faruwa kukanki yana taba min hankali cikin kuka ta ce? baba baba ni ka bar ni a cikin dimbin masoyana na fitar da wani kai kan ka kafe sai a cikin gidan nan wallahi ba ni a gabansu ba samarin ba har 'yan mata umaira kamal yana santa ita ma zara ita ma zaran nan yar karere aiman dan gidan dr hafsat kawar momi yake santa nasirim agrip ne yake santa ni kenan ba wanda zai so ni na gaya maka ka banni na zaba a cikin masu sona idan kuɗi ne ai khalid ko shamsu duk masu kuɗi ne dama fa tun ina yarinya hajja ta ce ita a jikokinta ba wanda zai aure ni tsintacciyar mage ce Agrib ya zaunar da ƴan uwansa babu irin wulakancin da ba su min ba ba zan manta wannan ba ni na hakura wani irin dariya baban nata ya saka ya ce tsintacciyar mage ko to za su ga sharrin tsintattun mage wallahi sai na tarwatsa farin cikin wannan gidan idan kika ga baki auri ɗaya daga cikin su ba to ni sunana ba boka cuna ba kwantar da hankalinki ai dama shi Nasiru nake hari shi yasa na ɓata lokaci amma jiya na duba na gani cikin Agrib da Aiban waninsu akwai aure a tsakaninku. Na yi na na gane waye amma na rasa samo saboda jininsu ɗaya amma tabbas akwai mijinki a cikinsu. Cikin tsoro Izza ta ce, Baba, dama kai boka ne? Dariya ya sake ya ce, Ai dalilin da yasa aka kore ni daga ƙauyenmu kenan da na yi wa limamin garinmu asiri shine asirin ya tono. aka kore ni a hanyar mu ta zuwa aka haife ki ana haifan ki na hasko taurarin taurarinki na ga za zaki arziki ta hanyar auren mai kuɗi muna shiga Najeriya na sake gaskata dubana da na ga masu kuɗi sun fi son kyawawan mata shine na fara bin gidajen masu kuɗi ina musu gadi don wata rana ki auri mai gida ko yaron gida ba korata ake ba amma idan na hango gidan da ya fi wanda nake ciki kuɗi sai na gudu a nan na san yadda zan yi na koma a neman gidan masu kuɗin na gano cewa nan ya fi kowane gida kuɗi a birnin Kano ko na ce Najeriya ma baki ɗaya shine na zo nan da mahaifiyarki mahaifiyarki kuma da gangan na ba ta guba ta mutu don na san idan ina tare da gawa za a taimake ni shi ne na zauna da gawa a farkon shiga layin nan duk wanda ya zo ya ganni da gawan ya min magana bana kula shi har sai da na tabbatar da motan nan ba motan gidan Three Brothers ne na yi magana kin ga idan zan kashe masoyiyata farada a kan cikar burina to ba abin da ba zan iya yi ba iza kina min ki nuna min ke din jini na ce ki zamba cikin aminci dama masu iya magana sun ce cin amana yana biyo bayan yarda cikin wani irin murya ta ce baba me yasa baba me yasa ka zama boka bokanci ba haramun ne kuma kariya ne shirka ne Allah baya mu shirki ke iza ki kiyaye ni idan kika nemi daga min hankali abin ba zai miki kyau ba dan ni zan iya yin komai akan cikar burina na kashe matata ma balle ki zaki kawo min maganar banza yanzu kin ga wani abin da ya danganci bokanci ne a tare da ni na daina aikin ki kaɗai zan ci gaba da yi ma shi ma idan burin mu ya cika kika auri ɗaya daga cikin ahalin gidan nan zan bari na tuba me Allah baya yafewa ni dai na san zai yafe min shiru tai can ta nisa ta ce, to shi shikenan baba an ce idan zaka sha giya sha ta dubu ni mai gabaki ɗaya nake so Nasiru ɗin. dariya ya ce shegiya naira ba babba ba yaro ni kaɗai na naso haka na so a ce nasara kika mallaka amma sam taurarin sun nuna ba alkhairi taurarinku ba su haɗu ba ba aure a tsakaninku da nasara shine na hakura amma ina le ina laifin aiban ko Agrip din ce amma baba na fi son Agrip din dan shine a kusa da nasara kaga ya fi saurin sanin sirrin komai na dukiyar murmushi yayi yace yanda kike so haka za a yi wa gare ni in baki ba Allah sarki wannan kenan Nasrim tun asuba ta tashi da farko ta fara da gyaran falo da bedroom na agrib tana tsaye akan ma'aikatan duk abin da yi daidai ba ta ce su gyara ko ta yi da kanta dama ita ta fi gane ta yi abu da kanta don tana da tsananin tsafta duk kokarin mutum sai ta kure shi don koya aka mata wanki ko shara to sai ta sake sai da ta ga komai ya koma yadda take so ko ina sai tashin kamshi yake momi ce ta dauko momi ta sauko da shirinta na fita aiki murmushi dai tace haba ashe sarkin tsaftar nan ce a fat din nan shi yasa nake jiyo kanshi tun a cikin bedroom tana magana tana saukowa a step sai da ta karaso sirim ta durkusa har ƙasa tace momi barka da fitowa an tashi lafiya alhamdulillah okay na tuno ashe fa yau ne a sai yau fa mai tsadan ne zai zo shi yasa aka ganki anan murmushi tai ta sunkuyar da kai don kwata kwata ba sabo irin na uwa da ‘ya a tsakaninsu amma yau yauwa Nasirim don Allah idan Hajja ta tashi ki ce mata ina da aiki sosai a ofis na yasa ban jira breakfast ba sai na dawo Nasirim hannu ta sa ta karbi jakan hannun momi ta fara binta a baya har wajen mota sai da direba ya ja ita kuma ta koma fat din su direct kitchen ta wuce nan ma ta tada wa ma'aikatan hankali ta yi yan yanka min wancan fere min wannan ko tarin kirki ba sa yi yanzu za ta ɓalɓale su da faɗa humaira ce ta shigo tana cewa um wallahi kamshin girkin nan ya hana ni bacci zaro ido ta yi daidai lokacin da ta karasa shigowa ta ce kai wai duk wannan abin na tarban mutum ɗaya ne gaskiya ya a garif ya fi kowa gata um har ma da abin da baya ci cikin baya ci kin san baya cin cekin Nasirin ta ce zai ci wannan gashi ne kuma ba surutu ba kunin gyaɗa yana hannunki ni zan haɗa masa shirba Humaira ta ce to amma kin san bana aikin banza ko shirban nan sai na masa sha iya sha Nasirin ta bi baki tai ta ce ai wallahi baki isa ba sai ya ci kowa zai ci guntunsa. Dariya Humaira tai ta ce wannan ne baki isa ba. Nasirin bata kula ta ba ta juya tana kallon yanda Fanta take gasa. Garabiya ta ce anti Fanta ai ya gasu don Allah zaga baya ki ɗebo min ɗayan nan ko ya tuku kar su min shirme Zainab ke ma fita ki dubo min Umar sun gama danderun nan Zainab ta ce ranki da daɗe Nasirin ai sai dai a kawo miki ki gani dan na san ba za ki gamsu da amsar da zan baki ba ta yi saurin bin bayan fanta suka fice Zara da take shigowa ta ce yau dai ko Shehun barno za a sauke ya girkin da za a yi na ɓare bare kenan Humaira ta ce wallahi kuwa ai ni yanzu ma zuwa zan yi na yi brush na zo na ci miyar daddawo shi nan ya sha busasshen kifi dama na jima ban ci ba tun tun wata rana da mummy ta yi mana zara ta ce ni kam wannan miyar baya burge ni ɗaci ne da shi idan akwai wannan miyar manombi manombi din nan da ake sa ogushi da wake shi zan ci nasirim ta ce duk ku gama mai tarku ba mai baku sai dai idan ya ce rage Karfe sha biyun rana jirgin su a Garib zai sauka amma tun sha ɗaya Nasirim ta azalzali Bala direba ya haɗa mata kan direbobi da bodyguard su tafi airport kada ya sauka ya jira ta. Ta shiga ta fesa wanka tabɗi aiki a wajen makeup aka bata lokaci kwalliyar ta single ba wani hayaniya amma ta yi kyau sosai na nasirim wankan tarwaɗa ce wato kalan chocolate Allah ya bata baiwar kyan fata gashi ya haɗu da hutu ko mace karya take ta yi wa nasirin kallo ɗaya ta sake ba ko Izza da take parasol farin buzayen asali ba ta kai nasirin ɗaukan hankali ba haka fuskanta ta ko ina a cike yake ba wani tayani muni ko kumatu shi bai yi faɗi ba shi bai yi siriri ba haka hancinta ba siriri ba ne can amma a make yake nan ɓal haka jajayen labanta wanda yake a tsuke ya samu kyakkyawan zama kamar ita ta zana abin da ya fi ɗaukar hankalin mutane fiye da komai a tare da nasirin idanta duk da ba su fiye girma ba amma farare ne sol mai ɗauke da dogayen gashi a sama da kasar su gashi ta iya sarrafa ido sosai yadda take kaɗa su da juya su idan tana magana za ka zaci tsabar yanga ne da iya yin nan ko halittar ta ce a haka tun tana yarinya kullum da safe mama sai ta tofa mata la a idanta nasirim tana da zanen nan gashin gida siriri wanda in ba wanda ya santa ba zai ce kwansela take zanawa don ba wani karkata a seti yake sai kwanciccen sajenta wanda ya zo mata har kunne tana da cikar gashi da tsawo baiwar Nasirim na jin hankalin mutane bai tsaya a nan ba Nasirim mace ce ta sama da kasa hips ɗinta wani irin mulmule yake ga tozo koya take tafiya sai sun motsa shi yasa mama take yawan cewa ta sa hijab duk da dai tozansa a cikin hijab baya fitowa gata bata fiye son sa hijab din ba ita manyan kaya ma takura ta suke kullum suna cikin fada da mama akan sa kananan kaya bobs dinta a ciki suke da yake ba ta da jiki sosai girmansu yake fitowa har takura ta yake mutane suna neman karin hips da bobs ita tana neman rage sa so da yawa tana ciwo mama ita a nemo mata maganin rage girman hips da bobs musamman ma idan an yi baki maza mama tana kula da yanda idansu yake kan nasirim ko da yaushe hankalin a hankali take tafiya wai don kar su motsa amma sai dai idan bata motsa jikinta ba dan sai sun kada komai na Nasirin mai kyau ne Zara ce ta shigo ihu tai tana cewa kai Nancy kin gakki kuwa sake kallon kanta tayi Amiro tayi murmushi tace yauwa Zara don Allah ki zo ki ba ni bani kayan da ya dace da ni na sa doguwar riga yar Dubai da Saudiya da single ya fi kala goma duk ba su min ba gashi mama ta hana ni saka English waist kawai a takura mutum da manyan kaya ta kare maganar tana turo baki dariya Zara ta ce. mu me yasa ba ta hana mu ai yanayin halittar ki ne ya janyo miki shi yasa a kullum nake taya ya a grief munna wallahi yayi mugun tsintar dami a kala wai ni da ake cewa mutum tara yake bai cika goma ba to ni kullum tambayar da nake wa kaina ke meye naki bai cika ba kallanta nasirim ta yi tana cire yatsar roban da yake hannunta ta nuna mata ta ce kin ga abin da bai cika ba kuma bayan shi ma akwai da yawa Zara ta kalli hannun ta ce wallahi bayan shi ba wani abin in kuma akwai nuna min murmushi nasirim ta yi tana mai da yatsan kan manuniyar yatsanta na hagu ta ce yanzu dai time ya kusa ki bani shawarar